saurare barka da haka sashen Hausa ke na ya so magabatar da labaran Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaran. a jiya aka girka sabon gwamnati a kasar Nijar a jihohin Doso da Zandar wasu 'yan ƙasa sun yaba da rage ministocin da aka yi dangane da na baya. an bayyana wa'anda ake tsammanin suna ɗauke da cutar dusa da sankarau cikin asibitoci 63 a ƙasar Nijar daga ƙungiyar agaji Medecins Sans Frontier wanda ake ƙoƙarin ciwo kansa. A ƙarshe kuma rahoton namu na musamman na ɗauke da al'amarin da al'ummar gajiyayyu ke fuskanta game da illolin cutar covid-19 na tilaberi ba su samun gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. An girka sabuwar gwamnatin minister Uhumudu Muhammadu tun jiya bakwai ga watan April. Wasu daga cikin mazaunan jihar Zandar sun bayyana cewa gwamnati ce mai cikakken iko tunda ta kumshi masu fasaha da 'yan siyasa. A lokacin da Mustapha Mamman Sani ya yi hira da shi a yau da safe. Gwamnati ne da ya kumshi masanan kimiyya da 'yan siyasa. Jawabin da shugaba Bazum ya yi a lokacin da aka naɗa shi ya bayyana cewar zai fifita iyawa da halin kirkin da ke ga mutum. Ko da yake kwarewa ta hi zaman abun da ake bukata mun ga gwamnatin da adadinsa ya rage. Ba wai samun kwarewar ba ya zanto an aiwata ta sai mu yi jira mu gani magini bisa aiki don a gani da ido an lalle maginin gaske ne. ko kuma suna ne kawai. Game da batun kwarewa an san babu matsala an san mutane ne da ke da kwarewa wajen tafiyar da aikinsu amma idan an ka ce a tabo batun halayyar mutum to gaskiya akwai babbar matsala. Abu na biyu ina tsammanin akwai wasu mutane da nake ganin ba su tabuwa ana iya cewa akwai wani babban shishigi. Lallai mun gani an rage adadin mambobin gwamnati kuma wani abin mahimmanci ma shine matasa da aka sanya. Wasu mazaunan jihar Doso sun yi marhaba da wannan ragin makamman ministoci da kuma sanya matasa cikin sabuwar gwamnatin da aka girka. Mu saurare su a rahoton Ausi Abdurrahman da ya haɗa mana. Dangance da girka sabuwar gwamnati, ni da ayina abincin cinawa ne saboda ba a saka ministoci da yawa ba kuma mafi yawan su matasa ne. Akwai waɗanda aka yi tsammani a ga sunayensu amma ba a yi haka ba. Gaskiya abun ya yi. Babu mata ba su da yawa, mu da mu san abin da ke faruwa ba, amma gaskiya suna wasu abubuwa ya kamata su sa mata a ciki, zai yi kyau hiyar da haka. Gaskiya gubanarwa da aka yi farme mu gaskiya ta yi kyau gaskiya, tunda yadda muka tsarin ya ta haka daidai akwai matasa da yawa a ciki gaskiya mu mun ji wannan gubanarwa kin kuma ya rage mutane da lokacin nan mutane da yawa ne ake sawa amma yanzu kaga ya kawo canji ya ɗan rage mutane kenan kaga alamar president bazum aiki yake so yi da gaskiya. Gwamnati ta jiwa miskin izab minister woni booru gumo yan ga ba so haligi ni kise bu boori yan no jeune vraiment ay Gwamnatin Uhumudu Muhammadu ta kunshi ministoci 33 wadda ta bambanta da ta Birjira rafini tsofuwar gwamnati da ta kunshi kimanin ministoci 40 a lokacin. A cewar Murkala isa kamosi shugaban kungiyar matasa masu ilimin diplomasiya da masanan kimiyyar siyasa wannan ragin wani ci gaban demokaradiyya ne sai dai masanin kimiyyar siyasa ya aza ayoyin tambaya akan 'yancin aiwatarwar. Sai mu saurari a rahoton Olivier Asugabe. C'est d'abord une avancée politique qu'il faudrait saluer. Hier, c'était 40 et quelques ministres et aujourd'hui, on se retrouve avec une trentaine de ministres. Da farko dai wani ci gaban siyasa ne da ya kamata a jinjina ma. A wajen minista 40 da yan kai ke akwai, yau ministoci 30 ne. A nan ma wani babi ne da ya dace a yabawa sabon shugaban kasa da sabon shugaban gwamnati. To amma ina ganin duk da wannan zubin gwamnatin zai fuskanci babban kalubali gabansa. To ba mu sani ba, tana yiwuwa tsohon shugaban kasa ko ya tsoma bakinsa ga tafiyar da al'amarin. tana yiwuwa ma haka ne ga samun girkin wannan sabon gwamnati to nan ayat tambaya ita ce shin ko sabon gwamnati na da yancin kansa na jagorantar ayyukansa to nan da gaba za mu iya samun masaniya saboda idan aka dibi yanda bitalmanin kasa ya fuskanci guguza ina ganin dangance da raguwar adadin mambobin to tana yiwuwa lalle bitalmanin ƙasa zai dan numfasa jiya da maraice ne ɗaliban jami'ar abdu mummuni na yamai suka gudanar da wani jerin gwano inda suka tsare hanyar magarmar da ake kira rampon kennedy domin nuna rashin jin daɗin su game da laitin da ake sawa a biyan kuɗaɗensu da kuma kan wasu yanayin karatu ƙarin bayani ta bakin alasan alfred maulu mamba ne na kwamitin usn a lokacin da ya hira da tarnan fude ahmed Mun kange hanya domin bayyana rashin jin mu na Enonu game da wasu bukatun mu na farko rashin biyan kuɗin karatu daga ANAB da ke kafa wani bambanci a bangaren ɗaliban jami'ar Yamai zubin farko sannan gyare-gyaren karatu da ke karya komai da har yanzu wasu hukumomi ba su tsaida ba a bangaren wasu tsangayoyi da kuma wasu koke mu na jama'a musamman ma bukatar taimakon jin kai buƙatar kuɗin karatu Arias na fiye da wata biyar zuwa shidda akwai kalubale da dama a bangaren wuraren karatu bukatar mu ta farko ko kuma muhimman bukatun mu guda biyu su ne gaskiya batun biyan kudin karatu da kuma batun da ke da nasaba da gyare-gyaren karatu musamman a tsangayar ilimin harsuna. A cewar alƙalluman ma'aikatan kungiyar agaji ta medicine San Frontier tun a farkon shekarar 2021 asibiti 63 cikin 72 a kasar niger sun sanar cewa ana zaton masu ɗauke da cutar dusa da kuma wasu kaɗan da suka samu da ke ɗauke da cutar shankarau. Dalil Muhammad Aji shugaban ofishin jagorancin MSF Niger ya bayyana cewa kungiyar na kokarin ciwo kan wannan al'amarin tare da karfin gwiwar ministan kiwon lafiya. Tun watan Janairu har zuwa yau mun lura da hali da dama da aka shaida cikin kasar. Ana iya cewar halayen sun bullo ne tun da wuri-wuri. Alhali ko ga yanda aka saba gani bullowar tana farawa ne tsakanin Mars, April, Mayu. To amma yanzu tun somawar watan january february ne ta soma. Asibitoci da dama suka shaida bullowar wannan cutar dusar a cikin kasa. Muna aiki hannu da hannu da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma mun shayin tarurruka na tattaunawa ba da shawar shawarwari da kuma girka ɗamarar shiri mun tafiyar da ayyuka kai tsaye kuma a wurare daban-daban misali a nan yame an yi shawarwar rigakafi tare da kungiyar medecins sans frontier a cikin shiyar yame ta uku da ta fudu kimanin yara dubu hamsin aka wa shawarwa a jihar zandar a magariya ana ci gaba da wannan shawarwar inda kimanin mutum dubu ɗari da sittin da biyar aka wa shawarwar rigakafin wannan cutar. vacciner contre cette maladie. rahoton olivier asugbabi kenan. Daga ranar 6 zuwa 7 ga watan April ne aka gudanar da wata haduwa a gwagadugu Burkina Faso karkashin taken jagoranci ta shiga cikin rayuwar jama'a da siyasa ta mata gajiyayyu. Wannan tsari ne na tarayyar ƙungiyar al'umma gajiyayyu ta Afirka ta Yamma da ta tara ƙasashe talatin. Kadi Mummuni ta wakilci kasar niger ta ba da ƙarin haske kan damuwar tarayyar ƙungiyar al'ummar gajiyayyu na kasar niger. Burin shine a yi nazari bisa kan shugabancin mata masu fama da nakasa, da shigar su cikin rayuwar jama'a da ta siyasa, su raba sanayya da wasu mutane, su zama misalai game da halartar mata masu kuzari, waɗanda suke shiga cikin rayuwar jama'a da ta siyasa, su zama kuma masu ba da shawarwari don ci gaban gwamnati, da ingantar mata nakasassu. Gaskiya ne ni mace ce mai ɗauke da cutar zabiya, amma ni ke wakiltar tarayyar nakasassu na ƙasar Nijar. Damuwar tarayyar ita ce, ta ga duk mata masu fama da nakasa na kasar Nijar su ci gishin kansu kuma su ba da gudunmuwarsu cikin ginin kasar mu kula da ayyukan kasa da na siyasa da dukkan kungiyoyi suke so shine a samu gari wanda a cikinsa mata masu fama da nakasa za su kawo gudunmuwarsu bisa daidaito da sauran jama'a. Rahoton Rahilatu Sumana kenan. A yau Alhamishi ranar ƙarshe kenan da aka gudanar na haɗuwar ƙananan yankuna na tsawon kwanaki uku ƙungiyar 'yan karkara mai suna raya karkara a kan farfado da tsarin iri na manoma da aiwatar da hakkin manoma ga irin shubka an tattauna ne akan maudu'ai da dama domin girka kyakkyawan manufa kan hakkin kiyaye iri na manoma a afirka ta yamma silga lucien ɗaya daga cikin mambobin tawagar burkina faso ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani Mun lura a tsawon wannan masaya cewa irin shukar mu sun fi zama masu juriya akwai wani abu guda ga dukkan kasashen yankin Sahel. Gaskiya shine bunƙasa OGM da ake gani misali a Burkina Faso bunƙasa irin shuka na zamani da ake gani a kasashen Sahel na taimakawa wajen zaizayewar muhallin halittu. Wannan na nufin manoma sannu a hankali suna rasa irin shukar su kuma hakan na da haɗari sosai. Abinda ba a gaya ma manoma ba shine da zarar manoma sun rasa irin shukar su na asili to za su koma kwata-kwata ga dogaro da irin shuka na kamfanoni za a hana su yin musanya ko incin sai da irin shuka yana da muhimmanci a nan a bunƙasa irin shuka na manoman mu domin a nan ne za a riƙe mu na tsaron abinci. A jihar agadas ana aikin tonon zinariya a gargajiyance a wurare da dama suna amfani da wasu sinadarai wa'anda ke da tasiri kan lafiyar mutane da dabbobi. Ismail Hamidu jami'i ne a ma'aikatar muhalli ta jihar agadas ya yi wa musamman karin ƙarin bayani. les hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su wajen aikin zinariya su ne musamman ma a yi watsi da aikin a gargajiyance gaskiya aiki ne da ke kawo illa sosai ga dan adam domin duk waɗanda ke kewaye da wannan aiki ba su amfani da abin da ake kira APE wato kayayyaki da tufafin kariya ga kowane mutum wajen wannan aiki na zinariya game da yan amfani da su ina ganin an gargaɗi da a rika yin amfani bakin gwargwado kuma ta hanyar zamani don ma a rage illar ga mutane yanzu domin gyara dukkan wannan abu watakila sa ido akai-akai kan tsare-tsaren aikin zinariya ko wuraren haƙar zinariya da ke yankin misali kula da abin da suke ci sa ido kan yanayin rayuwarsu da kuma yanayin aikinsu domin yana da muhimmanci yanzu kuma sai rahoton namu na musamman mazanoci cibiyar al'ummar masu fama da nakasa na jihar tilaberi da ke gudanar da ayyukan samar da kuɗi da ke shigo musu da kuɗi da dama sai dai tun shigowar cutar covid-19 ayyukansu na ta ja da baya al'amarin da ke ingiza wasu shiga cikin bara cewa da maimuna adamu ɗaya daga cikin mazaunan cibiyar lokacin da ta yi hira da balkisa hamidu Aikin hannu muke yi a nan. Muna ɗumka dara, saƙa, tufafin ƙananan yara da sauransu, kamar riga da buje na yara mata. Wane ne ya koya muku wannan aiki? To gaskiya ma'aikatar magajin gari ta ba mu ringa. Daga baya aka ɗauka muna malama da take koyar da mu ɗumki. Wata ƙungiyar Nasaru da ake ce ma DVC ita ce ta ɗauki nauyin. A yau ko kuna jin daɗin aikin? muna jin daɗin aikin saboda in kana da aikin kanka duka wada aka yi yau in ka rasa gobe ka samu muna da yawa a gurin nan cutar covid-19 da ce ta hana muna aiki saboda an ce kar mutane da yawa su taru a waje guda mutane ba su zuwa ko da yaushe in sun zo ma ba su samu su yi aiki yadda suke so saboda ba sa iya kusantar juna ga wata muna iya sai da tuha biyu zuwa uku haka riga da wanda muna saida shi ne a jika bakwai da rabi tare muke aikinmu in muka sai suwa sai mu aje kuɗin in muka yi bukatar wani abu sai mu ɗauka a asusunmu. Amma in kana so, kana iya aikinka kai ɗai, kamar saka wasu dagaruwa haka, saboda ka biya bukatunka. ba ku samu proje da za ta kai ku a wajen taron baje koli domin kai kayan ku ne ba? Wallahi mun samu ko bana mun taitawa ta dalilin Oji Niger. Mun je a wani baje koli da aka yi saboda na kasassu Anya mai kuma aka so mu fara shi. A cikin tafiyan nan mutane na sanin junansu. wannan ma ya isa amma kuɗi ɗaya ne babu ciki mutane na zuwa dibin hajar mu sai a ce musu nakasassu ne ke wannan aikin su duba kuma su ce basu da kuɗin saya muna tsoron komawa a bara don ba ta da wani amfani in dai kana aikinka na hannu Allah ba zai hana ka abin da zaka sa a bakinka ba ba ka yin wani arziki a ciki amma abin da dai zaka biya bukatunka Allah zai baka shi amma ka je ka yi bara wani ya baka wani ya ma tsaki wani ya zumbuɗa maka baki wannan duka cikin son kanka ne wani kira gare ku zuwa ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni gwamnati da waɗanda ke da hali su sa muna hannu don mu samu mu yi aiki hiye da haka su suka ce kar mu yi bara kenan abun da zai sa kar mu yi barar ya kamata su yi muna shi su tallafa muna Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku ma'asala.